وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaci mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana yau muna alhamis ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda daidai da yau muna ashirin da shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida yan uwa idan ba kuma ta muna cikin suratul mariya, wannan sura da muka fara karatunta a wannan shekara a wannan makarantar ta tafsiri yake gudana a yammaci na kowace rana a cikin wannan wata na ramadan a wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kano a kundila da yankan a yan uwa muna karatun Al-Qur'ani don neman lada kuma don ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da roƙon allah ya azurta mu aiki mun tsaya kan aya ta biyu. a yau za mu tsora kan ayata saba'in da uku kafin jiya da yake mun ƙara wannan aya da suke bayani akan ƙetare siraƙi kuma mun ƙarƙare ta amma ɗan ƙarin bayani za mu karanta mana kafin mu karanta aya ta gaba malamai suka ce aya da muka karanta wanda muka karanta jiya nan suna da tabbatar da ƙarin kiyama za a yi shi kuma za a yi sakamako bayan an yi tashin kiyama din akwai abin da ake kira albasu akwai aljaza wato ainihin bayan hashar kenan za a tashi za a tattara bayi za a bincike su kuma kowa za a sakan kamai da abin da ya aikata sannan mun ji cewa za a halarci da mutane aljanna da za a tsora mata ainihin wani abu wanda a mai gaji wajen kiranta shi ana da wannan gada ce da duk wanda za shi aljanna da su ya ji ta wata gada da aka yi ta akan wuta mai tsananin tsiranta ga kaifi saboda jarabawa ta ubangiji bayan Allah za su wuce kamar wani tsawon warkiya Allah ya samu cikin wannan ina cikin aƙida yadda da wannan zai faru tabbas yana nan zuwa kuma mai ci Allah ya samu cikin wanda za mu tsallake kamar walƙiya abu na biyu shi ne wato cewa ainihin aljanna duk wanda za shi sai ya bi ta kan wannan mutakin da Allah ne cewa in minkum illa wariduha ba wani a cikin kufake sai ya bi ta kanta shi wannan sara'i kenan sai dai Allah ya ce in an din sun manu na jillabi na taƙau wani zarar zalimi na fiha mutiya wannan aya ta gaba ta fayyace za mu tsere da wanda suka yi taƙawa wannan kalmar taƙawa ita za mu makalema ita za mu fahimta da kyau suwaye za a tsere kansu shallake daga wannan nama, wacce kowa zai fita kanta su ne masu takawa da sai kokari waiwaya in ga ya takawa ta take ya tsoron Allah na ya ya bin dokokin ya nisantar hana-hanarsa sa'an nan da aka ce wani zaron zalimi na fi da ya mu fahimci mai zalunci zalunci na farko shine ne hada Allah da wani shi ne babban zalunci ne yake babu irin shi sai kuma zalunci tsakanin bayi to duk waɗannan zalunci-zalunci, zalunci na haɗa Allah da wani wanda suka shiga ciki to za su zauna har abada zalunci na bayi ka baka mutu da shirka ba amma ka zalunci bayi wannan kabarin wannan zalunci zai iya jefa ka cikin wannan jahannama eh dai wata rana Allah zai iya gafara a fitar da kai amma wuta ko ta duniyar nan ce za ta shige ta babu daɗi balle ta jahannama shi ya sa mai fata Allah ya tsallaka da mu daga cikin abin da muka fahimta a cikin wannan ayi shi ne wato za a gabatar da manya-manyan gumaguman kafirai shugabanni da suka rika jagoranci wajen kwatar da wasu ba za a tsatsamo su a wannan rana a fara jefa su cikin wuta ta jahannama mabiyansu suna kallo a fara ɗanɗana masu azaba sannan daga baya kuma a bi da sauran wanda kaga wanda yana nuna ashe shugabanci a kan ɓarna a kan kafinci da munafunci da fasikanci ba shi da kyau duk abin da za a yi ka zama shugaba na alheri shugaba na yada alheri shugaba na taimaka ma addini taimaka ma al'umma wannan sai ka zama shugaba wajen shiga aljanna amma in ka zama shugaba na siya da ake kula a wannan duniyar yau muna ga wasu ga sanan an ba su aran duniya sai sai ga dama suke yi tattalin arziki siyasa duniya duk abin da suke dama suke kullawa kana ganin kamar burgewa ne wallahi ba burgewa ba ne in sun mutu a haka gobe kiyama sai an fitar da su an fara tantana musu kaza ba sannan a yi masauran cikin ayan jiya duk muka fahimci wannan sannan tabbatar da cewa wato ainihin kowa da kowa sai ya ji kukan siraki wa in kun illa waridha dan suwa ce Allah ya rantsa kowa sai ya bi ta kai ba wani wanda za ka ce gashi shi zai wuce da duka nan ba sai dai aikin shi shi ne zai tsiratar da shi saboda haka wanda za su tsira su ne al-asiyahu sannan wanda za su halaka su ne fujja da azalimai. kullum kai kokari ɗan uwa ka kwanta da siffa ta takawa ka nisanci fuskewa to siffa ta fajirki da siffa ta zalunci da su da aiki na shirka da na sabo masu wannan su ne wanda suke ba za su iya tsira ba daga wannan saraki ba za su iya tsallaka shi ba sai sun rinza sai sun ɗauka shi Allah ka tsare mu wanda za su tsere su kuma su ne masu takawa Allah ka ba mu takawa yasa an ce ma ittaqillah A ji tsoron Allah wanda ya biya ma wannan ka ɗauka kaunar ke yake yana so ne ranar wannan tashin hankalin ka samu ka tsallake sannan sai a ayoyin nan an kira mu cewa mai amfani da hankalin mu hankali wannan da Allah ya ba mu ba mu kamar dabbobi ba to mu yi amfani da shi wajen tabbatar da tashin alkiyama bayan mutuwa mai eh, dai in an mutu za a tashi tunda yanzu muna nan muna ganin ana mutuwa ba shakka to haka nan bashi shi ma babu shakka ƙaryata tashin kiyama rashin amfani da hankali ne bawawanci ne gidadanci ne jahilci ne da zama za ka yi inkarin tashin kiyama shi yasa Allah madaukaki ya kafa ma wanda suka yi wannan inkarin da cewa da da su aka yi su ana babu su to wanda ya samar da kai babu kai kuma in ya sake dawo da kai menene damuwa shi zai wahala kinan rashin yadda shi yasa aka ce za ka yi mamaki ka yi mamakin wanda suke inkarin tashin kiyama ba wasu da suke mamakin za a yi tashin kiyamar ba sannan haɗarin zalunci a ranar kiyama wanda ya mutu yana zalunci a duniyar nan ko zalunci na haɗa Allah da wani ko zalunci na tsakanin bayi taɓa masa haƙƙi duk wannan yana da haɗarin gaske yasa tun yanzu mutum ya makan shi faɗa ra'ayin da yake na zalunci ka nisance shi wallahi saboda ranar ɗin za ta zo kuma ranar bincike nan za ta zo ba makawa sai tabbatar da adalci na Allah a bayansa yadda kowa za a yi masa hasa wato sakamakon aikinsa tsallakewa na nasara kan shi bai zama bai ɗaya ba yadda muka ji hadisi wasu kamar kaskawa ido wakiya wasu kamar aka bambanta daban-daban kowa gwargwadon aikin shi shi ne zai sa ya wuce to yanzu za a aikin sai za ta sami wancan matsayin dan uwa a yanzu a nan duniya mu da muke numfashi mutuwa ba ta zo ba har yau muna da sauran dama kai kokari ka ga ka shiga ka dube da sabon ke musabaka ƙirere ne a wajen aiki alheri ka je ka karanta tarihin su abubakar ka ji su umar yadda suke gwagwarmaya wajen aiki alheri duk abin da suka san zai jawo masa lada za su sami matsayi wurin ubangiji za su ga shi suke yi abin da zai suka san zai jawo masa fushi wurin ubangiji suna gudarsa saboda adalcin ubangiji kowa abin da ya shi zai gani eh kowa abin da ya aikata sakamakon aikin shi shi zai tsallakar da shi siraki haka ita ma aljanna take haka kuma aljanna take ita ma hawa hawa ce ba wai kawai gida ɗaya ne za a tara mutane gaba ɗaya a'a matakai ne darajar ce wannan yana nuna mana adalci na ubangiji kuma na ƙarshe ne, babu talazo dangane da cewa a nan duniya idan ka sami ni'imar duniya kuma dole ne lahira ma za ka sami wannan wato ni'ima a'a da bambanci wanda za su sami ni'imar lahira su ne wanda suka yi imani sai aiki na kwarai ne eh, amma ita ku duniya da wanda ya fantare ma Allah da mai jin Allah duk Allah yana iya ba su duniya wanda aka samun duniya ba shi ne yake nuna cewa kuma sharaɗi kan za a sami aljanna ba za a sami daɗi a can a'a Allah cewa wal asri innal insana ikilar da hussein Allah ya yanke da zamani ya ce ɗan adam mutum yana cikin asara lallabi na amanu sale haki da Wasu bil da Wasu bil duk ana cin asara kowa da kowa ya kai iske sana'i aka ce sai wanda suka yi imani suka aiki na kwarai sannan suka yi su wasiya da wannan gaskiyar da suke a kanta sannan suke haƙuri akan haka karatunmu da muka yi ɗin na tauhidi ranar lahadi muka yi ta sukuwa da zamiya a kai malamin ne mana bayani da tarihi wanda akwai bukatar kowa ya karanta waɗannan da ake kiran su wato ainihin masailul arba'a eh ko qawaidul arba'a kowa yana cikin hasara sai wanda ya imani ya aiki na kwarai sannan kuma abin da ya yi ya kira wani shi ma ya zo yi eh ba kai imani ba kai aiki na kwarai ka zama salihi to baka ci kawai sai ka zama musulmi gyararre mai kokarin gyara wani yasa ba daidai ba ne kana gani ana fana ka ja baki ka shiru a gidanka a unguwarku a wurin aikinka kasuwarka ka zama musulmi ba sai ka zama tawaso bil haƙƙi kai abin da ka gane na gaskiya ka kira wasu musulmi a kan shi ana fahimta sannan kuma sai kai haƙuri dan za ka sami challenge za a ce dan me yasa kai waye kai to sai kai hakuri a kan duk abin da za ka gaya ma waɗannan ne kaɗai ba su cikin asara kuma su ne za su sami goma shi gobe aljanna gobe kiyama ita ce aljanna amma a nan duniya ba sharafi ba ne cewa dan mutum ya sami duniya kuma shi kinan dole can ma lahira haka zai samu wannan fahimta ce irin ta kafirai haka suka yi kamar yadda za mu ji na'am على عما كرنتو من حيوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا نعم قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا نعم الله ملك فيك وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إذا أكترت يا مصر آيوين مبيننون hujjoji da dalilai alal ladina kafaru lil na amanu waɗannan da suka kafirta sai su gaya ma wanda suka yi imani khairul fariqain khairun maqaman wa sanu biya. wace ƙungiya ce tsakanin amuminai da ta kafirai suwaye ne suka fi zama kan alkhairi kuma wa na biya kuma suka fi kyakkyawan majalisi da ake haɗuwa a tattauna wannan tambaya su suke na waye ne wato suka bi wuri mafi kyawo na zama sannan da wurin taruwa da ake yi da matsayi mu da muke kan abin da muke suna nufin na kafirci ko ko da kuka yi imanin to sai Allah ya ba su amsa ya ce kam ahlakana qablahum min qarni da yawa nawa muka halaka gabanin na karnoni jama'u iri daban-daban na al'umma hum ahsanu asasan wa riya wanda suka sun fi su sun su wato ainihin kayan duniya da tarkacensa da dukiya wa riya kuma sun fi su kyawun abin da za a gani a yaba wannan magana kamar yadda na ibn kasir ya kawo yake cewa kafirai ne lokacin da ake karanta masu ayoyi manzo yake karanta masu da hujjoji bayyanannu wanda suke kama zuciya to su saboda batan ya kai musu bata eh annahum yusalluna wa yuraduna an zalika su ne su kau da kai su bijire mu da ake karanta musu wa yaquluna anil ladina amanu muftakhirina alaihim sai su rika gaya ma wanda suka yi imani su ne musu alfahari kaga wanda suka yi imani gaban manzo irin su ammar siyasa su habab su bilal dukkan su talakawa ne ko manya-manyan sun kan gari sun ke su sai su rika musu alfahari da wai su da akan abin da suke din muktasirina alaihi wa mutajjina ala sihhati ma hum alaihi min ad-din al-batil sai su rika kafa musu hujja ai mu abin da muke akai na wannan bautar gumakan shine daidai eh me hujja ba mu muke fanta ma ba muke abin da muka ga dama mu muke eh, mu daure mu saki mu eh, mabin da mun gida ma muke a yau ma ba ka yake ta faruwa ba a kafiran duniya nan ka san wasu rubuwa suke ce to wai da ba kan gaskiya suke ba yaya yau su trump na dubi abin da yake ba yanzu abin da ake kwanaki can a baya a gaza majalisar ɗinkin duniya kanta suka jefa kwara'a cewa lallai a daina yaki a daina kaza a daina shi kaɗai trump ya ce bai yadda ba amerika ko ba ba su wani majalisar ɗinkin duniya su ke daina amma shi kaɗai ya ce a ya hau kujerar naki shi nan abin da yake sun shi aka ce to sai wasu gawai wannan kafincin da yake da taurin kan kuma ga mulki an shi to ko a kan yaje shi ne to haka suke zamanin manzo suka ka gaya wa muminai da su ce su ne khairun maqaman wa nahiya wato asanu manazila wa arfa uduran su ne suke cikin wato matsayi mafi kyau da gidaddaki manya-manya da wuraren hutawa wa asanu nahiya shine mujtama'ur rijali lil hadisi shine nahiya nabi shine kula suka ake taruwa asan mutane yawanci suna da majalisa ko ke zuwa a surutai a nuna a fanta ma har yanzu ana yin wani za ga mutum yana da majalisa in bai je ba harkan shi ciwo ke kuma ita majalisa ce da za a je a yi da wancan a zage wancan a tsine wancan amma kullum bai je ba bai jin daɗi a je na za a sha shayi a yi fashin inda Allah azurta su da motoci inda waye a yi komai a gama amma gama mai ake ba ambatan Allah yake ba ba ba Qur'ani yake ba waɗannan majalisan ya kamata su zama na alheri in har za ka in kuwa ba babu wallahi ka ce masu shari wanda sun samo asali daga kafirai suna ma alfahari da su zamanin mazuciya wai nasu majalisar taki domin wuri ne manya masu faɗa abinci za su zo su haɗu kuma su abin da su ga dama su faɗa abin da su ga dama shine najihim a'amaru wa aktaru waridan wa wai wannan majalisa ta su kuran kai ya fi kyau wajen in ka gan shi yadda ake decoration ɗin shi yadda ake kawo abin da za a ci a sha a wurin ga kuma masu yawan zuwa wurin ya fi sannan da wanda suke kai kawo wannan suke cewa su ne sun fi to wai abin da suke so su nuna tun da a nan duniya ga yadda suke majalisar su ta fi sun fi kyawun gidaje ababen hawa to sai suke nuna wai a tambaya ko a can ma lahirar da wai ku mumine da ku gaban manzo talakawa da mu da muke kan kafirci muke a can din ma waye ke ki muna ganewa shine su su ce qalan lazina kafaru lil lazina aman. nan suka kafirta sai su ga wanda suka imani ayyul fariqain khairun maqaman asu nabiyya wacce jama'a ce ko kungiya ce kyau Eh? da matsayi da wurin majalisa da mu da ku nan, wanda suka yi imani wanda suka kangare shi ne Allah yake masa rashi kuna takama da kuna kwanta ma kuna yin gada ma yanzu a nan duniya wa kam halakar la qablahu min mutane dawa gabanin su muka halaka wanda suka suke hum a kasan wari iya sun fi su kyau na gani ka dubi adawa da zai karanta tarihin su samudawa na ce ma ba samudan mutum da yi ka san ba iri na ba ne irin ka kawansa kawai ba san samude ba san sunan ya yi kama da girman shi e a ce zira'i nawa eh za ki sami dutse rayar ke gida kawai a cikin E, ba su da na'urar irin wannan na'urar na zamanin su gida zai cikin duwatsu kawai shi kenan kaga ba magana a yi ba magana a yi kaza komai an yi cikin duwatsu saboda ƙarfi to ya Allah ya ce ɗaya irin su nawa ne wanda sun fi su wadata sun fi su kyawun ababa da suka yi ku dubi ko nan masana yanzu ka je wannan filanar ɗin ka gan shi ya aka tsara shi ya aka yi shi da wani da wacce motar aka ɗauka da wuce na'ura aka haɗa wannan abin ya tafi yin iri ne ka daga idan ka kuma za ka iya cikin shi ba ba mutane yanzu ne suke shi ba ba sai ne karnoni suke yan uwa an yi mutane daban-daban masu ƙarfi adawa samudawa wanda suke kan gararru amma dai Allah ya halaka su to shi yasa su ma yake gaya masu idan takamar su abin da suke takama wannan kai ya rufe su shine a wata Allah ke ba mu labari cewa wa qala allazina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ma sabaquna ilai waɗanda suka kafirta suke gaya wanda suka imani wai da abin da alheri ne da alheri ne to da ba ku rigaye mu ba ko su ambar su khabbab su suhaib su bilal wannan duka talaka ba ne wasu ma sanin su bayi ne to da wannan abin da yake wurin manzo da alheri ne to da mu ne za mu fara zuwa mu karba sun san hayo da wani suke musulunci wannan kalla suna ganin suwaye ne a gaba gaba gaban manzo suwaye ne suka karɓi musulunci farko talakawa ne aka har yau ana wa'azi za ka ga 80% masu saurare shi suwaye ne talakawa ne bayan Allah Allah ya hada mu a gidan aljanna yasa haka dama manzo ko ne ka yadda kada suka ce ba za su zo su karbi musulunci ba su ya koli wannan talakawa ka ce a'a wanda ka yadda ka kore su ka zauna da su waɗannan masu ambatan Allah sata da malaki an Allah wataƙila wancan da kake neman sai sun zo ba dan Allah za su zo ba ka ga ashe sai mu lura da kyau haka su abin da ke faɗi kenan wai da alheri ne ai da su ne za su fara zuwa to haka har yau ɗan uwa shiriya ta Allah imani da aiki da bin abin da Allah yake magana ne na wanda Allah ya shirya in Allah ya shirye da kai kana talaka sai ka zama shirye kana mai kuɗi sai ka zama shirye kana mai mulki sai ka zama shirye duk Allah ya ba mu misali a magabata ko ko ba haka bane ka ga wani an ba shi mulki sannan kuma ba kuma shirye an ba shi ya zo ya karɓi gaskiya wani ga kuɗin kuma an ba shi shirye ya zo ya karɓe ta a cikin sahabban manzo duk akwai misali ko babu abubakar ba yana cikin masu kuɗi ba Kuma yana ciki kuma da yana ciki kuma ya zo ka ci gaskiya saboda haka duk abin da Allah ya zarafce ka da shi to ka zo ka karɓi shirya shi Allah ya ba ka kuɗi to ka kai da kuɗi su ruɗe ka zo ka karɓi gaskiya ka yi ta ya zarafce ka da mulki zo ka karɓa ba ka fi Sulaiman ba alaihi salam mulki ko wanda iska ce take ɗauka shi shirin nuna ta kai shi inda za ba wai ba wai wani jirgi ba kowa ne iska mala'iku wato aljanu ke masa hidima saboda mulki haka nan an ka da dukiya da kuɗi kake yadda ka girman kai ɗan uwa to shi ne su suke faɗin kafirai irin wannan maganganun marasa daɗi a wata yadda Allah ya tsamtan annabi Nuhu a alu uminu laka wacce ba ta azaluna kafiran zamanin annabi Nuhu haka suka ce yanzu ma yi imani da kai bayan talaka ke duka. ita ba ta arzaluna wai arzaluna talaka ke su za su imani ba sai ba talakawa tare da shi wata ayar wato ainihin ainihin cikin suratul an'am Allah ce kazalika fatanna ba'dhum bi ba'dhin li yaqulu a iman manna Allahu alaihim min bainihim min bainina alaysa sallahu bi alama bi shakirin Allah ya ce haka nan muka jarabci muka fitini sashin su akan sashi domin za su ce a iman manna Allahu alaihim min bainina waɗannan Allah ya mabaiwa a tsakaninmu su suka karɓi abin da suka karɓa na musulunci mu ba mu karɓa ba wai wai suna ganin in dai da gaskiya ce to su ne fa za su fara karɓa wannan aƙidar hayyau tana nan wallahi a kowane ke ganin musuluncin nan su ba za su yi shi ba inda gaskiya ne to da manya-manyan kakare da su yi shi to ya gaya maka musulunci ba gata ba ne Shirya musulunci wasa ne sai wanda Allah ya so shiga yanzu shi ke karɓar musulunci wanda aka rubuta mai halaka zai shiga wuta zai karɓai ne duk wa'azin da za a yi Allah mun gode maka ko da Allah ya ce alaihi sallahu sallam da shakiri na ainihin Allah madaukaki shin bai shine mafi tsanin wanda suke godiya ga Allah ba su imani kenan waɗannan ayyuka mun ibn kasir ya karo mana su ne don mu gane fassarar wannan aya ɗin waɗannan ayoyi ɗin sannan a inda aka nuna cewa ayyul fariqai ne khairun maqamun wa sanu nahiya wato ainihin maqamun ko suka ce ma'anar shi shine al-afas ne inda aka ce ayyul fariqai ne khairun maqamun wa sanu nahiya ko wato ainihin karkashin duniya shine suke nabi su gidaje ababen hawa mata dukkan abubuwa ko kuma ainihin mai diyan shi ne furan muka ce to Allah yake cewa da wanda suka fi su kuma da suka kangare wannan ta su abin da suka samu a duniya bai sa a lahira za su same shi ba shi sa ashe mutum kai alfahari da wata dukiya tashi a nan duniya babban alfahari da dukiya kamar zan sarrafa ta wajen neman lahira ta musamman ayyukan alheri maza kai kai don wallahi mutuwa ta zo ta mace ta ba lallai ɗan su yi abin da ya kamata da dukiyar ba mai Allah قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون نعم فسيعلمون من هو شر allah وأضعف ce الله مدوك كيش يقول من كان ذو ضلالة فليبذل wanda ya kasance a cikin ɓata kuma yana ga kamar bata ita ce daidai to falyamdu lahu rahmanu madda ubangiji mai rahama ya ƙara masa kwanaki da tsawon kwana mana wato yawaita masa lokaci yadda zai kawaita ya ci gaba da abin da yake a kawaita masa ran sama na daidai yadda za a kawaita zai kare ko ba zai kare ba Allah ya ce hatta izara au mayu aduna idan su ta bannan da bata har sai in sun ga abin da ake masa alkawari in mal azaba wa in masa'a ko dai azaba a nan duniya kamar da aka yi ma mutanen badar suka yi jama'a annabi cutarwa iri-iri sai eh, ga su aka tattaro su suka zo badar aka kashe su aka ribata wasu to ko dai su ga abin da Allah ya alkawari na azaba a nan duniya na kisa da za a yi masu wa in basa'a ko kuma kiyama ta tsaya nan ma suna kan abin da suke ba su tuba ba da ya saya alamuna man huwa sharrun makanan a nan za su san waye mafi sharrin matsayi wa ba ku kuma waye mafi raunin mataimaki ba san suna ganin suna da komai a duniya ba suna ta tsara da kangara har sai suke ganin lahiran ba kamar haka ne to su je su ci gaba da yi eh su ci gaba da batan da suke a kai Allah ya ba su ya masu sakin talala mai kamar sake su gani wannan tsawon kwanakin za su tsere ma Allah ne mutuwa ba za ta zo musu ba ku dobi ba sarauniyar ingila tun da shekarar ta nawa sai zamani da wancan dai da wancan daɗin duniya ne ba ina wanda ba ta ji ba ba ta ji ba ɗaya da ta zama ita ba ta da biza duk duniya ne inda za ta tafi ba wai an kare fasuwa ɗinta an biya mata biza ba ita tana da biza automatically duk duniya kawai sannan ka je ta inda kayan marmari suke da tsuntsaye suke da komai shi nan tsuntsaye na kuka kamar aljanna eh ba sunan tana gani kuɗi iri-iri na duniya jin daɗin duniya amma ta kufa zo rafke ta kafin ta mutu ana cikin haka kuma sai mutuwa ta zo ta make ta duk wannan tsawon kwanakin da ta yi da daɗin da ta ji haka dai ba ta tuba ba ba ta shiga musulunci ba da tausayinta da ƙungiyoyinta da ta yi da taimaka duk da ta yi to matsala idan kai duk abin da za ka na alheri in ba asalin alheri me ya sanar alheri imani wallahi aikin banza aka yi duk duniyar nan za ka rika cewa kullum baka musulunta ba ba ka da komai gobe wurin ubangiji shi yasa 'yan uwa mai ma Allah godiya da Allah ya zurta mu da musulunci mai ta roƙon shi ya karɓe mu muna masu imanin nan domin shi ne littafin janna duk wanda ya mutu babu imani 'yan uwa wallahi mutu zai shi saboda haka shi ne nan ake kalubalanta su wanda suke cewa wai su ai suna cikin jin daɗi wanda suke imani ba su cikin jin daɗi to shi kenan su je su kasance cikin ƙasa ƙasa za ta dawamar da su a duniya jin daɗin zai dawamar da su wallahi da wasu za ta dawamar ita ce wannan tsohuwa amma ya aka yi tsaro ne ingila aka ta zo tana cikin wannan jin daɗin da komai wallahi su abin da mutuwa ta make ta don haka yan uwa wato da mai imani da wanda bai ba mutuwar nan sai ta zo masa tsufa sai ta zo mai to gara ma ta zama cikin imani dan uwa saboda Allah cewa idan har ba su ka musulunci ba ka dawo suka bari to su ta yi ta ibara an mayu a duna an san sun yi abin da ake musu alƙawari abin da ake musu alƙawari abin da ya biyu ne ko tun a duniya ya musu azaba eh a galaba a kansu ko kuma a su har sa'a ta ta ko sa'a biyu ce eh an ma ta faƙar ƙamar kiyamatu duk wanda ya mutu ya shi ta tsaya eh sannan wacce za ta zo ta karshen ta gaba ɗaya da za a yi busa masu rai saura su mutu wannan ita ce ta ƙarshen amma duk wanda yake cikin abin da yake na ɓata mutuwar shi ta zo ta shi ta tsaya saura shi ta yi duk kafiran nan da suke ƙarna, suka tafi ya su ta riga ta tsaya abinda kawai ake jira kuma ta tashi a zo a hijabi shi yasa sai Allah ya ce ya amurka ya da muna man huwa sharrun makana da sannu za su sani waye mafi mummunan mafi sharrin matsayi gobe kiyama su da suka kangare ma ubangiji ko mumine da suka imani suka bi Allah suka ga manzo suna ganin su talakoki suna ganin kamar su ba komai bane wa aqu junda suwaye masu raunin mataimaka gobe kiyama duk abin da bawa zai ɗan kuma a nan ne za ka nemi taimako ya makaman yi aiki alheri ya makaman yi kaza a nan ne amma gobe kiyama ba wanda zai zo aikin ka ne zai samatar da kai wala ta zuruwa zuratun wuzura Makwara wata rai ba ta ɗaukan mare wani laifin da kai naka ne aikin ka na alheri naka ne ceto kuma ba za kai za ka zaɓa mutu Allah ya so a cece kan kuma zai ba wanda zai cece ka dama ya cece ka to kullum fatan mu kar ma mu kai ga matsalar ceto ko muke karan farko Allah ya sa mu ci a wannan ayoyi akwai alama ta mubahala kamar cewa kafirai in kun ji to ku abin da ga dama kamar can cikin suratul wata surar da ake mai hudawa irin wannan Allah ya ce halazina ladina in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasu fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin ya ku waɗanda suka yahudanci kuka kangare kuka gibin Musa alaihi salam kuka gibin Isa alaihi salam in za an kuma annakum awliyaku lillah min dunillah in kun kasance min dunin nasi kuna riyawa cewa wai ku nan ainihin masoya Allah ne ko kuma Allah mai kaunar ku ne ku wanda sauran mutane ku ku ne ba su ke cewa na hannu abu na ƙullahi ba ku mu 'ya'yan Allah ne kuma zaɓaɓɓunsa wani ke gudawa Allah ya ce to fane ne ma to me yasa ake muku azaba tun a duniya aka mai da wasu ku dire wasu ku aka kashe-kashe ku kai ta fama da bala'i iri-iri me yasa to shine anan Allah yake masu su ma ake musu kalubalanta aka ce to dan me a tamanna wani bauta inda ya ku waliyan Allah ne Allah na san ku kuna san Allah to shi kenan ku ta mutuwa in kuntum sadiki idan da a wanku ta cewa ku ƴaƴan Allah ne zabakunsa ne kowa ba ba kowa ne ku ne kowa to ku ta ta ku mutu mana ba yahude kun yi na fatan mutuwa yawaddu ahaduhum law ya'amaru alf sanatin kuma huwa bi muzahzihi min al-azabi an amma. ɗayansu yana fatan da shekara nawa shekara dubu bai hude bai son mutuwa bai san ai mai magana mutuwa baya kabari cikin jama'a don kan ma makabarta ya ga mutuwa ya tuna an binne can kama ko bai hude akwai son rayuwa amma duk tsawon rayuwar wallahi ba zai nesantar da su daga azabar Allah ba za su gama rayuwar su mutu kuma su je su shiga wutar Allah ka tsare mu haka nan wato za ka ga cewa mubahala ake yin ta wanda biyu ce yana ganin rayuwar ne ita ce to kamar ana ta yi zai guje ma mutuwa zai guje ma ubangiji wallahi zai kai abin da za ka yi lokaci zai zo za a gangara a tafi Allah ubangiji ka tsare ne shi yasa abin da zai tsare da mu ɗan uwa shine kawai mu koma mu bi Allah eh saboda haka mu daina kangare mu ubangiji wannan kangara hanyar ce ta kafirai Allah ta tsare me Allah ya ce ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا نعم الله ملوكتي ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الله ملوكتي زي قارة shiryar da waɗanda suka nemi shirya kun gane wanda suka shiri to Allah yakan kara musu shirya eh shine wajidullahu allazina hatadaw huda eh Allah yakan karawa yakan kara shiryar da waɗanda suka bi hanyar shirya sai Allah ya kara shiryar da su Allah ka sa mu cikin su wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda wato wanzazzun ayyuka nagari kyawawa khairun inda rabbika su suka fi alkhairi a wurin ubangijinka wa khairun maradda wato su ne suka fi alkhairi da lada a wurin ubangijinka wa khairun maradda kuma su ne wasu alkhairin wato ainihin makoma da wanzuwa gobe kiyama Ba me ake nufi a nan ana so a nuna mana imani ɗan uwa ba turin abu ba bane dunkule haka bai karuwa bai rufuwa a'a imani yazidu bil da'a wa yazidu bil maqdil ma'asi wannan tafsirin da ka taho ake cewa Allah ya ce annabi ya ce kana ji kana daɗa gyaruwa kana barin abin da bai kyau bai da kyau kana yin mai kyau nan imanin ka me yake karuwa yake ne sa kuke ga rayukan fasadi sun yi sauki a cikin azumin nan ka ce ana farnatar ana waye kan ba a sallah ba a jami'a kana ji imani ne ke ta karuwa so daga azumi ana yi ga sadaka ana yi ga kiyamun laila ana yi ga sauraron karatu to za ka haɗa imani da sanda ba a wannan haka imani idan wa yazidu Allahu allazina ihtadaw hudan Allah zai ƙara shiryar da waɗanda suka wato suka ji shiriya wanda shiriya shine ka da za ka ji Qur'ani Allah ya ce ne ya ce an ce ma a ya ce kaji ga imanin ka zai karu shi ya kaza ka karu za ka hada da wanda bai ji ba ruwan shi kawai yana nan sun mun bukumun da abin da muka karanto na ayin wannan sura ta maryam bai ji ba bai san su ba ba inda yake saurare ba inda ba ruwan shi za ka hada wannan aƙida ce ta murja'a cewa imani kan dandan kai imani shi kenan ba wani magana kai aiki na gari zai karu sai kuma kai aikin banna zai ragai shi yasa masu wani da suke suke kawo kawai su yake ce saboda suna ga bannan ba za ta rage musu imani ba ne eh, mawaron su da aiki alheri da su a wurin su aiki alheri ba zai kare imani ba wannan mummunan fahimta ce ta saba mu wannan hayar, ayar yasa ibn kasir yake cewa ma zakara ta'ala in dada man huwa fi dhalalati fi ma huwa fihi wa ziyaratuhu ala ma huwa alayhi lokacin da Allah ya mana bayanin wanda suke ɓata za a yi ta ƙara tura su kan kwatanta su sakin talala ke nan ko mai kamar ke yanzu ga zuri a da ke nan ba sakin talala ba ne ko komai ke da suke ce duniya nan ne kama ku hari ƙasar ko kuna su ko ba ku so su kawo sojojin su ko kuna su ko ba ku so eh ko ba ka wani da wanda ya ce yana su ai tsare-tsare ne suka tsare-tsaren su da shugaban da yake wannan lokacin ko ya yi yana son mulki su gaba ko kuma ya ƙi a sau da ba ka ce tafi da duniyar ba ne ba ka suka yi bani zuwa da bane kwanan nan kiristoci ne mun kuma nan wai da ƙaryar muna kashe kiristoci za a shigo mana dan kuma kiristoci ne aka je aka kakkashe su ƙarya mala saboda haka yan uwa kamata ka zama mai wayo mai gadi kafiri kafiri ne ba kuma kada zai kaunace ka sai sai da ka ba addini ka gina shi walantar da an kare hudu walan nasara hatta ta tabiya millatum wala yazaluna yuqatilunakum da yurdukum an dinikum ba za su bi ne a ɗauku ba har abada wai wai kai mata ma mamaki ne sa za a yaƙe mu za a yaƙe wannan ne abin mamaki abin mamaki kai dai da kana musulmin kana wasarere da addinin naka kana shi ne abin mamaki kamar da muka karanta wancan masu inkarin tashin kiyama ba ma ba inkarin ba eh? ba ne ne kai ne yasa wai za ka mamaki ma za a yi cutar da musulmi akwai sanda ta duka yi yana kaunar musulmi kuma yana kaunar yana ba shi yana taimaka mai babu wannan suna ce ta kafirci to shine nan da aka gama wancan aya ta za a kare su a man cikin talala mai kamar sake sannan kuma azaba ko a nan duniya ko gobe kiyama ta zo masu. kuma za su san matsayinsu to sai aka ji wannan ayar aka tattafe ta da wannan ayar ita kuma wacce take fihi ziyadatul imani ko huwa fihi wa ziyada wato ainihin a cikin ta akwai a can ƙari ne nan na ɓanna a can da ɓata ita kuma a nan ƙari ne na shiriya shine akbara bi ziyadatul muhtadina kudan Allah ya ba mu labari zai kara mu shiriyu shiriya eh kama qala ta'ala wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadirhu hadhihi imana bukai kenan idan ka saukar da wata aya sai su waiwaya su kalli juna su ce wai wannan ayar wa ta tsara ma imani a cikin ku kaga babu imanin asali kenan munafiki an saukar da aya da za ta kara maka tsoron Allah ta kara maka imani saboda izgilanci su munafukai ya rika kallon juna da ana kallo wannan misalin da ake da sauro da kuda wanda ya kara muku sai a kyarkace da dariya eh zu abin ma ingilanci ne eh kuda za a kama magana a ce kuda ka za ko kuma gizo gizo ko sauro sai a dariya wai mai waye imanin ku tsakanin ku ya karu munafukai kenan amma ma bari ku ji me Allah yake amma allazina amanu فزادتهم إيمانا ya tafsiru. sun kowa waɗanda suka yi imani su imani su ya karu saboda duk aka saukar da ayoyi da suke nuna Allah Allah shi ne Allah Allah shi ne mahalicci ne ko mai buga misali da duk abin da ya so kun gane da kyau sai imanin su ya karu akan imanin su ne kama da jina amanu fa zadirhum imanan ya yastamshirun suna masu bishara da abin da zai gaya musu na misalin aljanna ga tanan da koramai da kuma wuta ga yadda suke da kukumanta wa da zina fi qulubihim maradun ma cikin zukatansu akwai cuta wasan cuta akwai wata za ka je ka gani kita na aminu kano ko a kai ka indiya ko masar ko waye ko wannan cuta mai sauki ce kuma wallahi in ka mutu da imani wannan ba komai dan ƙarshen da dai ka mutu akwai cuta wacce ba asibiti aminu kano za a kai ka ba ba indiya ko masar za a kai ka ba ɗan uwa wallahi ina za a kai ka a zuwa haɗa ka da ƙur'ani da sunna a haɗa ka da malamai na sunna ki ta maka karatu ka samu ka a wanke maka in kafinci ne ka bar shi in munafunci ne ka bar shi idan bid'a ce ka barta idan ayyukan saƙo ne ka bar su to shi ne waɗannan ake gaya mana a nan su kan amma ladina fi qulubihim maradun munafikai wanda akwai cuta ta munafunci cikin zuciyarsu fa zalikum rijsan ila rijsihim sai cuta ta ƙare akan cuta ma an saukar da wa'azi da za su ƙara imani sai wa'azi ya kare kangarar da su a ɗazu da muka shigo manya-manyan gumagumai sun suka ji ayoyi maimakon su imani sai su ce ai su wurin zaman su da gidan su sun yi Wannan suka yi imanin salaka ne kaga nan sun imanin sun tsara kan darewa za ka munafukai suke in aka buga misali cikin qur'ani sai misali ya ƙara kangare da su ya ƙara musu cuta kan cuta kazanta kan kazanta wa ma su wa mutu suna nan kan kafircin su Allah ta tsare mu da kafirci yan uwa yasa kullum mu fahimci kira ta ahli suna wa jama'a shi na imani yazidu bi da'a wa yanqusu bil ma'siyah imani yana karuwa da ayyukan da'a sannan yana raguwa da ayyukan sa duk sanda kake ayyukan da'a wallahi imani ka karu ce kai ma ka sani misalin da neman da na azumin nan ya ishe mu shaida eh za ka ga yanzu ka kama bakin ka ba ruwanka da ma a da wani a zagi wani ba ruwanka karatun ƙur'ani, zuwa wurin tafsiri sauraron wa'azi sallar dare wa duk waɗannan abubuwa da ke ƙara mana shi ne aya ke eh, ina ga um, aya ɗazu ko na yi sharhinta a walbas ya su ko Zan ne dama mun karanta ba walbas ya su haka khairun inda rabbi ka sawaban wa khairun to menene asiyatu salihat ayyuka wanzazzu na kwarai wanda suke kamata mu yi su wannan da wannan ayoyi da muka karanto sun gaya mana irin yadda aka nuna halayyar kafirai yadda suke jin jiji da kai da dukiyoyinsu da mulkinsu da ƙarfinsu yadda ke nuna wato injili ga muminai ba shi yau aka fara ba sai na haka ake kuma har yau har gobe kafirai kullum suna alfahari da dukiyarsu suna nuna wannan kai kuma mumini da me kake ta tsafafa da me kake tsafafa ne imani dan wanda kana da imani a shi kenan an gama wannan imanin naka shi zai kai ka janna ne da sakamakon imani shine aiki na kwarai wanda wannan za ka sami rayuwa ta duniya mai kyau da kuma ta gobe kiyama a sami makoma kyakkyawa sannan mun ji bayanin cewa sunan Allah ke kan saki talala ga azalumai aiki ta ganin kamar abin da suke daidai ne sannan kuma kamun ke zo masu bakatata kamun wai za su mutu ko duk yadda rayuwar wasu cikin tsawon shirin ajali zai zo masu da duk wanda ya mutu cikin barna da kafinci wanda ya san wuta za shi Allah ta kare mu sannan mun ji bayanin cewa imani yana ƙaruwa ta hanyar da'a sannan kuma yana raguwa ta hanyar ayyuka na saƙo. eh sai mu kiyaye wannan ma'anar shi kai ta aika kai ta ƙara ayyukan alheri masu wancan aƙida ba shi da kyau su ne wanda ke cewa wanda yake ne zai yake shi a sabon gari ana azumin nan ya je can ya ce sha eh waye sai ce haka Allah ya kaddara mashi eh kamar kamar gashi ne in ka dauko shi ya kada shi in tana kada yamma ina za ta kai shi yamma idan gabas suke za zai yi to wai haka kawai kake kai ma zai inda aka kada ka shi kenan kan za ka an kada ka ta je sabon gari ka shi ake kenan ta karka wai ai haka Allah ya kaddara ka ne ta. ko aka kada ka ka kashe wani aka tambaye ka haka Allah ya kaddara ka ci haka Allah ya kaddara ka kashe shi ta ce to saurara kai ma za mu ga za a yi kaddara Allah a kanta. kai ma ya kashe ka kenan ko sai na zauna lafiya da haka ake kun ga da mun zauna lafiya ko wacce da ba shi da su da imanin ka yana karuwa yana da gwa sai mu da nisanci da zai rushe mana imani sannan shirya 'yan uwa ta kunshi ilimi da aiki da ilimi ilimi mai amfani da kuma aiki na kwarai duk da yake maganar shari'a ba mun ji nan ba cewa wa yazidu da zina tadaw hudan gaskiya abin da za a ƙara shi ne ilimi ta kuma ana samun shari'a ta hanyar ilimi ba ta hanyar jahilci ba eh ta hanyar ilimi shi ne kun kana so ka sami shari'a to ka nemi ilimi ilimin kuma kai ta ƙara shi karka ce kai ka gama yasa annabi ke cewa man salaka dariqan yuslimu fi ilman fa hada Allahu lahu dariqan ila aljanna eh sannan wanda ya nemi ilimi Allah zai sahale mai abubuwa wanda baya tsammani wallahi zai same shi wanda wayarsa da dabararsa ba zai ba shi ba abu na ƙarshe shi ne bayanin falalar bakiyatu salihat menene Baƙiyatu salihat malaman sun fi tattaunawa suka ce su ne sun kunshi ayyukan da'a ayyuka wato amanu da'a man ce ɗa'a abinda Allah ke so da manzo ko ai za mu iya lissafe su ba amma sai suke misali da kasala ko gane wa zakat wa sawm wal hajj wal umra wa qira'atul qur'an wa zikr wal ihsan ila al duk suna cikin bakiyatu salihat wanzazzun ayyuka da za ka sami sakamakon su gobe kiyama sallah tana ciki azumi zakka hajji umra ayyuka haka nan karatun alqur'ani sannan da zikiri ta saka na mare ta shiga gida ta ta gida duk waɗannan sannan kyautata ma bayan Allah halittu an ce alisani ila da halki ila da halki ake ce ma ba mutane kaɗai ba dabbobi ne ƙwari ne tsuntsaye ne komai ki kyautata masu to yana cikin bakiya ta salihat to da suke cika ma'auni wasu kace su ne sula hawla wala quwwata illa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ba su ne zikiri ba wannan kan su zamu tsaya ba kiyata salihan mun ta kokarin su yan uwa kuma ma'auni nauyi jigim wanda ma'auni ke nauyi shine zai shiga aljanna wanda ma'auni ta zero shi kuma wuta ce za shi rungume shi Allah ka tsare mu na ga lokaci kamar ya tafi an nuna man ai tsammani an gaban nan za su shiga to ga shi ne ba su shiga ba kuma ga lokacin yana ta tafiya yana ɗauka ma za mu kusa gama surar a nan da yan uwa sai dai mu ci addu'a abin da muke karanta shaɗin Allah ya sanya albarka Allah ya ba mu yi aiki da shi mu mu tashi in dai muna nan gare da lafiya wato nan sai kaje mun gama sura yau mun tsaya kan aya ta saba'in da shida to a rika muraja ɗan uwa kana ɗan kakkaranto baya kana tuna me muka yi me muka ce Allah ta samu dace san aikin karatu muna ɗan tambayoyi da kula zuwa tambaya ka kasa ba da amsa inda ne na san ɗaliban inda muka ce rijista aka yi to na gare kamar ba mana rijistar ba a afsan ko ana kamar ba a afsan kaji wanda duk rijista ranar farkon nan suna nan ba sa fashi sun yadda malayaku suna masu kek a zo yau mm-hmm. ko eh ba ni nake fitan ba dan ba zan iya sanin wanda ya zo ya bai zo ba ba zan iya sanin wanda ya zo ba da wani amma ba ku sun sai Allah ka ba mu ladan abin da muke Allah ka da Qur'ani ke ce mu Allah ka ka mana wannan wato rayuwa ta zama haske na imani haske na shari'a Allah ka ba mu zama naka a koyaushe a duk da muke Allah ka tsare mu daga fitinar shaytan Allah ka tsare mu daga fitinar shaytan da yan baran kansa masu taimakon wannan addini na gida da na waje Allah ka taimaka masu masu neman kawo zagon ƙasa gare mu wallahi addu'a yan uwa ita ce mu da wani abu ke addu'a ne zaki me kake da shi ba ka da kowa ba ka da sai addu'a kuma addu'a mun yadda Allah na jin mu kuma yana tausayin mu kuma zai taimaka mana wannan addinin nashi ne shi muke bauta ma muna tawassuli da sunayen su kawawa zuwa sa madaukaka Allah ka biya mana bukatun mana na alkhairi mu ka canza zuwa ga alkhairi baiwa Allah ji da tijuwa da muka ce tana hakin kai a mata addu'a an mata sallah ta ga Allah ya mata rasuwa karfe biyu wato mahaifiyar ta Alhaji Kabiru na gida da ake kema gidan tauraro a Toro Allah ya gafarta mata Allah ya azurta ta bara ko bara wancan da gina mana ko ƙara mana wani masallaci na juma'a a can kuregen tani Allah ya ba dama wannan ikon aiki na ladan a matsayin sadaka jariya haka ya kamata kullum kan ajalinka ya zo mai kai mai ka aikata mai kawon afkar mai kai kubuki wanda bayan nan ka ba ka lada ana ka ba mu iko ana ka yi sare mana ana ka gafarta mata ana sa ta huta da mamatan mu gaba ɗaya Allah ya gafarta musu iyayen mu abokan mu ɗan uwa da dukkan musulmi Allah ka gafarta masu Allah ka sa sun huta mu kuma Allah ka sa mu cika da imani wannan ibada da muke Allah ka karfa mana Allah ka sa ta zama gatan Allah ka azurta mu da aljanna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin